Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Yusuf Haruna kamar yadda ka sani insha Allahu a cikin sabon darasin mu za mu nuna muku hanyar da za ku bi ku sa duk wani kuɗi da kuka sa a cikin wannan platform ɗin kuma yadda shi a tsawon kwana uku ko kuma hudu insha Allahu in ka sa kuɗinka za ka mayar da kuɗinka har ka ci riba wannan sabon platform ne yau muna 28 ga wata 27 aka yi launching din wannan platform din duk waɗanda suka san platform yadda yake sannan kuma suke amfani da platform za su ga a 'yan kwanakin da ake yin launching din shi idan bai kwana biyu ba ana samun alheri amma idan ya yi kwana biyu ya tafi irin kwana biyar kwana bakwai zuwa takwas wani platform din ana iya kai shi kwana goma kafin a rufe shi wani sha biyar so wani platform din gaskiya ba mu san adadin kwanakin da za a yi a rufe shi ba so mun dai yi bincike a kan shi mun ga yana da kyau sosai kuma insha Allah za ka mai da kuɗinka a 'yan kankanin kwanaki wannan platform din yana da kyau sosai saboda mu ma mun gwada shi kuma har mun yi rijista da shi sannan an fara ba mu kuɗin mu mun fara cirewa ga duk wanda ya saita wannan platform din a lokacin da ka saita shi za su baka bonus na naira 500 kaga misali yana farawa ne daga naira 2000 idan kasa naira 2000 so lokacin da kasa yana zagayowa za su baka naira 600 kaga idan ka hada za ka iya yin withdraw a lokacin ka hada da wannan naira 500 din rabono da za su baka sannan daga dubu biyu yake farawa zuwa dubu biyar sai dai mun shiga cikin bidiyon za ku ga tsare-tsaren platform din yadda yake akwai bidiyoyin da muka yi da a baya na platform kwaya uku so kada wanda ya amfani da waɗannan platform din saboda an riga an rufe su kwanakinsu ya riga ya ƙare so yanzu kafin mu je zuwa cikin bidiyon kowane bidiyo da muka yi bayani a baya mun ce za mu ajiye muku link ɗin wannan platform ɗin a description na farko ko kuma in ce wajen comment na farko ga duk mai sha'awa zai iya zuwa ya danna link din ya register ya sa musu kuɗin su sannan kuma ya sai abin da yake so ya siya sannan lokacin yana zagayowa da kai registration din za su baka kuɗinka za ka iya fara yin withdraw ka cire ka a ɗan ƙanƙanin lokaci idan kana so ka ga yadda za ka yi da kuma yadda za ka saita da kuma yadda za ka sa musu kuɗi da kuma yadda za ka cire kuɗinka ka biyo mu daga farkon bidiyon na har zuwa sa domin fahimtar abin da muke yi mun gode ka je ka danna kan link din zai kawo ka wannan fuskar ta farko bari yanzu ya buɗe mana sai mu nuna muku fuskar farko da za ku je ku yi registration da kuma makamantan haka sau a nan kun ga ya ce mana registration code sai ka danna wannan na farkon bayan ka danna wannan na farkon sai ka dan jira shi ya dan harba network ya danganta dai da karfin datar ka da take a inda kake so yanzu mu gashi nan ya bude mana nan wajen a nan zaka zo inda aka ce phone number misali zaka sa wannan lambar kamar haka kamar haka ka sa wannan lambar to amma ka cire ziran farko a nan sun ce ka sa suna na telegram ko kuma wani abu ne da ya shafi na telegram mu yanzu mu iya sa yusuf kamar haka ya wadatar so a nan sai mu zo mu sa password guda takwas a lambobi guda takwas kamar haka sai ka ƙara maimaita su sai ka ƙara maimaita su a nan misali lambobi guda takwas a nan sai ka ƙara maimaita su to wannan shi shine inta kot ɗin da za su bamu kowa idan ya zo kot din shi zai ga a nan wajen inda aka sa wannan 9499 din nan zai iya canjawa so kawai duk wanda suka baka sai kai amfani da shi mu yanzu za mu sa 94 sai mu sa 99 kawai sai mu zo mu danna akan sign up bayan mun danna akan sign up zai kawo mu wannan fuskar ita ce fuskar farko a nan a sama za ku ga waɗanda suka yi rijista suka sa musu kuɗi so gashi nan suna nuna lambobinsu invite income ɗinsu da dubu hudu dubu takwas da ɗari hudu kowa dai ya danganta da rijistar da ya yi ga wani dubu ashirin da biyar ɗari takwas ya danganta da rijistar da kai dubu talatin da biyar ɗari uku so saboda shi duk wani link mai mahimmanci za ku ga mutanen da suka yi rijista suna harbawa a nan a sama so bayan wannan a nan sun ce mana tap app ko kuma withdraw so a nan yanzu abin da za mu yi a nan idan kana so ka tabbatar da wannan 500 ɗin da suka baka rabano so ta zo ma ko bata zo ma ba a nan za ku ga inda suka sa mana profile ɗin nan sai mu danna shi bayan mun danna kan inda suka sa mana profile kun ga wannan ita ce balas ɗinmu ga ta nan naira 500 sun ba mu ita rabano duk wanda ya saita. da link ɗin da muka ajiye zai ga wannan naira ɗari biyar ɗin ba tare da bata lokaci ba so yanzu sai mu zo mu dawo home yanzu misali haka muna home so kun ga wanda ya sa musu naira dubu biyu um, 60 dai za su yi suka dai ce so daily income za su bashi 600 rate of return za su shi naira 30 so total income abinda zai samu dubu 36,000 idan kuka ga na dubu a naira ɗari biyar kai shi ma ga abin da za ka ringa samu dubu kullum so ga na dubu goma ga kuma na dubu ashirin so ya danganta dai da wanda kake so ka yi duk gashi nan so bayan ka gama duba tsare-tsarensa a nan sai ka zo ka danna profile idan kana so ka yi rijista ka sa musu kuɗi kenan sai ka zo ka danna akan profile ɗin nan sai ka jira shi ya buɗe ma bayan ya buɗe ma a nan za ka ga inda aka sa recharge sai ka danna kan recharge bayan ka danna akan recharge sai ka zo ka zaɓa yanzu misali mu za mu zaɓi kamar misali na naira dubu biyar haka sai mu danna akan shi bayan mun danna akan shi sai mu zo a nan sai mu danna inda aka rubuta submit ɗin bayan mun danna inda aka rubuta submit so yanzu kun ga anan mun zaba za mu yi na naira dubu biyar sai mu zo mu danna akan ok so kun ga anan sun ce mana ga wasu 'yan sakwanni nan suna harba kai sauri kai rijista kafin wannan 'yan sakwannin su kare so anan ga sun ce step 1 wannan shine tsarin da zaka bi na step 1 sai kuma step 2 so gashi nan step 2 ga step 3 sai ka zo kai kai copy na lamba wayar da lamba account din da suka bayar gashi nan opay bank ne sai ka je cikin account ɗinka kai sauri ka sa musu wannan lamba ta ofe account ɗinka misali sai kai sauri ka je ka sa musu da wannan lamba account ɗin da kai kwafi ka sa sunan zai fito sai ka sa musu kuɗi bayan ka sa musu kuɗi a nan wajen kafin ka je ka sa musu kuɗin minimizing za ka yi kamar haka bayan ka yi minimizing sai ka dawo nan ɗin bayan ka dawo a nan za ka zo ka sa lambar account ɗinka da ka sa kuɗi misali kamar haka yanzu mu za mu sa lambar da muka sa musu kuɗi ta ofe yanzu misali um, kamar haka ok sorry sai mu ce kamar haka so yanzu kun ga anan mun sa musu lamba account ɗinmu ta ofe anan sun ce mu sa sunan da muka yi amfani da shi a ofe ɗinmu za mu iya sa kamar haka za mu iya sa kamar haka kamar haka za mu iya sa kamar haka sai mu sa karashen sunan da muke amfani da shi a ofe ɗinmu so bayan mun danna kamar haka a nan mun gama sa waɗannan abubuwa so mun riga mun wadatar sai mu zo kawai mu danna akan submit sai mu danna akan submit zai ce mana submit success sai mu koma baya bayan mun koma baya su akwai wani waje da zai kawo mu idan ka sa kuɗin kana sa submit success a nan available power ɗin za zaka yi kuɗin sun zo ma bayan sun zo ma zaka gansu a nan abu adadin abin da ka sa so abu na biyu da zaka yi shine sai ka zo ka danna inda aka rubuta recharge record ɗin sai ka danna kamar haka bayan ka danna a nan kun ga sun ce za mu yi rijista na naira 500? so bayan ka je ka yi screenshot na wannan telar da ka sa musu kuɗi misali kawai sai ka ɗauko ta bayan ka ɗauko ta sai ka zo ka danna akan upload din nan bayan ka danna akan upload za su kawo ka inda suka ce a nan ka sa sunan bankin ka da kai amfani da shi a lokacin da za zaka sayi musu transfer misali kamar mu za mu sa basiru lawan haruna a nan so sunan mu pay mu kenan sai nan fill ah, pay account number sai mu sa account number mu a nan ah, a nan kuma sai ka zo ka sa ah, wannan Eh, screenshot din bayan ka danna kamar haka sai ka je ka nemo wannan screenshot da kai na tela gashi anan sai mu danna bayan mun danna kun ga ya bayyana anan anan sai ka sa sunan nan sai ka sa wannan nan kawai sai ka danna akan upload din bayan ka danna akan upload zai ce ma processing zai ringa yi so bayan ya gama ma yayi ma confirmation so anan abin da zaka yi idan zaka yi withdraw ka cire kuɗi sai ka zo ka danna akan withdraw bayan ka danna akan withdraw sai ka jira anan sai za sun ce anan zaka iya yin transfer withdraw time 24 and 7 automatically sai kuma minimum withdraw naira dubu ɗaya zaka iya cirewa minimum withdraw limit abinda zaka iya cirewa zaka iya cire naira dubu ɗari so sai kuma a reef time with 24 hours 24 hours za a ringa sama duk kuɗin da ka sa sai withdraw fees now sai kuma wannan balas abin da kake da shi a nan naira 500 total withdraw so sai kuma a nan idan kana so ka cire kuɗin sai ka sa kamar yanzu misali muna so mu cire kuɗi sai mu sa naira dubu ɗaya tun da ita za mu cire so a nan sai mu zo mu danna akan withdraw nan bayan mun danna akan withdraw so yanzu sun ce kuɗin da yake cikin account ɗinmu ba shi da yawan da zai fita amma idan yana da yawan a nan za mu sa sunan account number mu sai a nan sai mu ce muna account number mu sai mu sa shi kuma uh, inter, bank account sai mu sa suna account din mu anan sai mu sa lamba account din mu anan sai mu sa suna account din mu anan misali kamar haka anan sai mu ce basiru basiru a basiru kamar haka sai mu ce lawan kamar haka sai mu ce haruna kamar haka anan anan kuma sai mu ce bank account number sai mu ce haka sai mu ce haka anan kuma sai mu ce muna sai ka select na account number da kasa yanzu misali anan misali kamar wancan account number da muka sa ofe ne ko kuma famfe ko kuma wani account na daban su anan kun ga gaskiya ba sa amfani da account number su amma za mu iya cewa za mu yi amfani da famfe anan kawai sai mu zo mu danna akan send da zarar mun danna akan sen idan kana so ka sauke application din ba sai ka ringa shiga link din ba sai ka zo ka danna akan download app din nan bayan ka danna akan download app kamar haka sai ka jira shi ya bude ma so bayan ka jira shi ya buɗe ma kamar haka in ka danna akan download app sai ka jira shi ya buɗe ma zai kai ka cikin kurin browser direct kawai sai ka je kai downloading din application din bayan ka yi downloading din application din zai kawo ma fuskar application din kamar haka wannan shine app din gashi na an sa QS a cikin shi duk lokacin da zaka shiga kawai direct shiga zaka yi sai ka sa phone number da kuma password din ka kwaya takwas da ka buɗe shi wannan link din wannan shine karshen darasin namu da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon namu idan wannan bidiyon namu ya burge ku ku danna mana alamar like liking shiya domin yan uwa da abokan arziki su amfana idan akwai abin da baku gane ba za ku iya yi mana comment za mu ba ku amsa insha Allah mun gode